أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بسنته إلى الدين باين هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة da wannan yammaci biyar ko shida shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu shekara ta 2013 miladiya a wannan masallaci namu mai albarka na abdurrahman ibn auf da ke unguwar kofa wambai cikin birnin kano a wannan makaranta tamu ta karatun littafin riyadu salihin a makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 73 babu husnul kuluki yau za mu tashi farkon babi na saba'in da hudu cikin kitabul ma'murat wanda shine babul hilmi wal anati war rifqi mala yace babun wannan babi kenan ai haza babun in mun dauka babun khabar mubtada an shafe taqdiruhu haza haza babu wannan babi ne al wal anatu war rifqu ai fi bayanil hilmi wal anati war rifqi da yake bayani akan haƙuri da bi a sannu a sannu da tausasawa da haka wannan babin zai mana bayani akan haƙuri juriya bi a sannu a sannu shine rashin gaggawa kenan bahaushe ya ce gaggawa ba ta kunu ko ba haka ba zala sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ajalatu min ash-shaytan gaggawa aikin shaytan ce amma al ko al min Allah bi ku a sannu a sannu wannan gaman katari ne na Allah ubangiji idan yana son bawa ya dace sai ya ɗabi'antar da shi bisa ga ɗabi'ar bi a sannu mai hikimar waƙa ya ce qad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jili zalalu lallai mai bi a sannu a shi ke cimma bukatunsa amma mai gaggawa to zaka ga koda yayi abin amma sai an yi ta samun kusakurai nan ya tsallake nan ya bari bai yi ba nan ya gebare nan kaza nan kaza da haka abu a sannu a sannu ko kuma da tausasawa tausasawa tausasawa kishiyar mai kausasawa ubangiji madaukakin sarki yana son mai tausasawa yana son tausasawa kamar yadda bayani zai fito a cikin karatu insha Allah qala Allah ta'ala Allah mai girma da daukaka yace wal kadhimin al lallai Allah maɗaukacin sarki yana son masu haɗiye fushi na anin nasi lallai Allah yana son masu yafe wa ‘yan uwansu mutane in sun musu ba daidai ba don su ma Allah ya yafe musu wallahu yuhibbul muhsinin lallai Allah yana son masu kyautatawa waɗannan halayyar da aka faɗa haƙuri bi a sannu tausasawa dukkaninsu suna cikin ihsani shi yasa mala ya kawo ƙayar wallahu yuhibbul muhsinin kuma al-ihsanu ila al tausasawa da bi a sannu da kuma haƙuri kyautayi ne amma ga dan uwanka bil adama shi kan Allah ko kai haƙuri ko kai haƙuri ai ya riga ya gama aikin ko ka ba a sannu ko ka ba a sannu ya riga ya gama kaddararsa ko ka zama mai juriya ko ka zama mai kaushin hali ko mai taushin hali shi ubangiji ya riga ya gama abin da ake nufi da ka zama mai haƙuri ga ɗan uwanka domin kai ma idan kai masa ba daidai ba za ka so a ce ya yi maka haƙuri to kai ma kai masa haƙuri ka zama mai bi a sannu a sannu domin wannan zai taimaka maka wajen cimma bukatunka idan bawa ɗan uwanka kake bi bashi bi shi a sannu a sannu kai ma inda kai ake bi a bashi za ka so a bi ka me a sannu a sannu an gane ko ma'ana idan ka tabbatar ba yi da shi ba ba wata bukatar sai ka matsa masa sai ka kuntata masa sai ka takura shi ka makare shi har kana kwana a kofar gidansa akwai mutumin da zai zo ya tare a kofar gidan wanda yake bi bashi kwana biyu kwana uku ya hana shi zuwa ya sadu da iyalansa ko kuma mutum yana ji yana gani yadda ya rinka shigowa gidansa ta katanga ya tsallaka ta katanga saboda kofar gidan mai bin sa bashi yana nan dan haka dai waɗannan ɗabi'u alhilmu wal anatu rifqu suna daga cikin al ihsanu ila nas shi yasa malam ya kawo ayar da take yaban masu ihsani zuwa ga mutane kuma ta nuna Allah ma yana son su wallahu yuhibbul muhsin Allah ka so mu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin khudhil afwa kai riko da rangwame an gane ko waɗansu malaman sun fassara al'afu a nan shine rangwame waɗansu malaman suka fassara al'afu shine azza'idu ala qadaril haja abin da ya ƙaru bisa ga bukatun yau da kullum ma'ana idan za ka karɓi abu daga hannun mutane misali abin da ya shafi zakka to ka karɓi al'afu abin da yake ba shine ginshikin dukiyar tasu ba abin da ya ɗori a kan asalin kuɗin domin ubangiji cikin ayat suratul baqara ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afu suna tambayar ka in sun tashi kyauta ko sun tashi sadaka da me za su yi da dukiyarsu shin jarin gaba ɗaya za su ɗauka su bayar kul ka ce da su a'a Allah bai ɗora maka kyauta da jarin ka duka ba al'afu abin da ya ɗori akan asalin bukatunka asalin uwar kuɗinka to da shi aka ce kai kyauta Allah yana tausasa wa bayi yana jin kansu inda ya ga dama sai ya ce zakka shi ne in shekara ta zagayo kowa ya ɗauki uwar kuɗin ya bayar Allah ya sake ba da wani amma Allah maɗaukakin sarki ba haka yake nufi da bayansa ba domin yuridullahu kumul yusra wa la yuridu kumul usra wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj to da haka waɗansu malamai suka ce kalmar al'afu anan bi ma'ana az-za'id ala qadaril idan za ka ce sahabbanka su kawo taimakon aika za to ka ce karuwa akan uwar kuɗinku ba mu ce ku kawo mana asalin kuɗin ba amma wanda shi da kansa ya ga dama imaninsa ya ga ya kai zai ɗauko uwar kuɗin ya bayar in ya bayar ba za a ce ba za a karɓa ba lokacin da za a tafi jaisul usra yakin tabuka annabi ya kururuta wa sahabbai kowa ya kawo mana gudunmawa muna da bukatar gudunmawa abubakar ya shiga gida gaba ɗaya kwaso komai nana aisha ta ce hatta awarwaran ƴaƴansa sai da ya kakkarɓo ya ɗauko a zaninsa gaba ɗaya ya ci kwikwiyo dukiyar ya zo ya ajiye sai can ga Umar shi ma ya zo sai da suka zauna baki ɗaya kowa ya gabatar da gudunmawarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu jarrabawa interview dan a nuna fifikon da Abubakar ke da shi akan dukkan wani sahabi Zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar me ka kawo mana yace duk abin da ke gidan na tarkato na kawo ya ma'aikin Allah me ka bar wa iyalanka na bar musu Allah da ma'aiki Umar me ka kawo mana yace rabawa bi ne na kawo rabi sauran suna gida umar ya ce wallahi ba mu taɓa gasar aikin alheri ba da abubakar face sai ya mana shal face sai ya mana shal to kaga wannan yake nuna cewa in mutum shi da kansa ya ga dama ya kawo duka za a karɓa amma asali in ci aka je ka kawo to ba a ce ka je ka ɗauko uwar kuɗinka ba shine kulil afu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da daddare annabi ya fito daga gidansa tsakar dare fa sai ga abubakar shi ma ya fito sai ga umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya fito da ku suka ce ya bakin Allah kai me ya fito da kai yace ni yunwa ce suka ce wallahi mu ma yunwa ce sai annabi ya yi tunani sai ya ce to akwai wani daga cikin sahabbai ɗan madina na ganin wannan yana da karamci ya kamata mu je gidansa duk gidan wanda aka je zai yi murna domin a ranar bai ba wanda yake da bako kamar sa a duk duniya kai har a lahiran ma to amma manzo Allah ya zaɓi wani daga cikin mutanen Madina ce ku zo mu tafi suna zuwa gidansa shi kuma da yaga annabi ya ga Abubakar yaga Umar subhanallah sai hankalinsa ya mauce. ko ba a ce ba sauki baki ai ya san bakin sun cancanci a sauke su ko sai ya ɗauki sharɓeɓiya wukar sai ya shiga garke da zai shiga annabi ce zo zo zo zo zo karka yanko uwar garke karka yanko uwar garke yanko mana yar wacce zamu ci dai mu tafi biyan bukata domin shi a himmarsa da kwazansa da wa Allah da ma'aiki bajinta zai iya yanko uwar garke ba sai annabi ce a karka yanko mana uwar garke samu dai wata 'yan matashi haka ka yanka mana bukata ta biya dan haka wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar kuzil afwa in zaka karba karbi ragowa to amma shin ragowa ana nufin irin wacce muke bayarwa wacce ta rube ta lalace ta yi tsutsa in tufafi ne suka yage suka kece suka yi dariya ta gaba da baya ba haka ake nufi ba ubangiji ya ce ya ayyu ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga daɗaɗan abin da kuka samu na arziki wa mimma akhrajna lakum min al-ardi haka nan ku ciyar daga abin da muka fitar muku daga ban ƙasa shi ma mai kyan ba bara gurbin ba ba lalataccen ba wala tayammamul khabir kada ku nufi bataccen lalataccen in kun tashi sadaka ku tuna fa sadaka kamar Allah zaka ba to yanzu Allah da ya baka kuɗin shi ya kamata ka bawa lalataccen da haka Allah ce wala tayammumul khabisa tunfiquna minhu walastum bi'akhidhihi kada ku nufi lalatacce rubabbe bara gurbi ku ce da shi za ku yi kyauta za ku yi sadaka ku kanku in an dauko irin wannan aka ba ku ba za ku so ba illa an tugumi fihi sai dai fa in kun rintse ido bukata ta matsa ku ba ku da yadda kuka iya sannan ku karba wa'lamu anna Allah ganiyyun hamid ku sani da Allah ya ce ku yi kyauta ba talauci yasa ya ce ku yi kyauta ba in ya ga dama zai azarta kowa a duniya maganin damar sa ya wasu daga cikin bayansa da talauci wasu ya jaraba su da wadata wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un kai mai kudi a ga zakai dagawa kai talaka a ga zakai raki ubangiji ya ce kuzil afwa kai riko da afwa da haka za mu farin jayar da fasarar malaman farko kan cewa afuwa a nan ta yafiya ake nufi domin mu imamun nawawi a babin me babin yafiya ya kawo ta babin yafiya ya kawo ta domin wannan babi ne da ya fi kama da me maganar yafiya alhilmu hakuri al'anatu eh, bi a sannu arrifku tausasawa to amma dai dan mu cewa akwai wata fassara bayan wannan shi yasa na kawo mana waccan akwai malaman da suka ce al'afu ana nufin ana nufin abin da ya karu akan bukatun mutane in za a yi sadaka to shugabanni shi za su rinka karba shi ma annabi kansa shi zai karba kada a rinka kwace wa mutane uwar kuɗin su wa amur bil urfi kai umarni da kyakkyawa me kyakkyawa duk abin da shari'a ta kyautata ba abin da hankali na ya kyautata ba ko hankalin wane domin hankali yana da bamban hankalin wane zai iya nuna kaza mai kyau ne hankali na kuma ya nuna ba mai kyau bane ba domin shi hankali yana dacewa ne da ra'ayin mai shi to amma abin da ake nufi da kyakkyawa shine abin da shari'a ta ce da shi mai kyau ko hankalinka ya ki shi ko hankalinka ya nuna shi bai dace da shi ba ko kaza to wannan shine mai kyau a gaskiyar Allah an gane ko saboda galibi ɗan adam yakan kalli abu kallo na sama bai san ba cikinsa kallo na zahiri bai san ba batininsa to amma Allah madaukakin sarki shi ya san zahiri ya san batini ta yi a zahirin ku ga gabe muku ba amma a batinin kuma shine daidai to ku ba ku san batinin ba Allah shi ya sani shi yasa yace tiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an huwa sharrul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum mana dan adam a gajeren tunaninsa yana iya son abu amma abin kuma ya zama sharri yana iya kin abu amma kuma abin alheri ne sai Allah ce wallahu ya'lamu Allah shi ke da sanin hakikanin al'amura wa antum la ta'lamuna ku ba ku da ilimi da haka ma'arufi na shari'a ake nufi ba ma'arufi na al'ada ba ko ma'arufi na ra'ayin mutane wa a'rid anil jahilin kuma ka kauda kai gaburan jahilai to anan jahilai waɗanda irin jahilai jahilai iri biyu ne akwai jahilai na rashin ilimi akwai jahilai na wawaye aljahlu jahlani akwai aljahlu diddul ilmi akwai aljahlu diddu safhi ko rushdi shine bi ma'ana as-safhu kenan jahili ana nufin wawa jahili ana nufin mara ilimi to wani jahili Allah ya ce a kyale wawa ba jahili mara ilimi ba shi kam jahili mara ilimi kokari ake a ilmantar da shi amma mutumin da ya sani kawai ya aje sanin ya aje sanin ya kamata ya zo zai wauta to wannan fita hanyar sa kakka dame shi idza tsaka safihu fala tujibu wa khairun min ijabatihi sukutu wa in kallamtahu farajta anhu wa in kallaitahu khamadan yamutu idan wawa ya tanka ma karka tanka masa domin wa khairun min ijabatihi sukutu saboda ka tanka mai gwanda kai shiru dan shi so yake ka tanka mai ayi tawatsi in ka tanka marto to da kai da shi sai a kasa gane waye mai hankali kuma shi bukatarsa ta biya amma wa in kallaitahu in ka rabu da shi yayi ta sumbatinsa kama dan ya mutu haushi ma ya kashe shi wannan shine wa a'rid anil jahilin kyare wawaye amma ba kyale marasa ilimi ba marasa ilimi ka karantar da su ka sanar da su wannan ko yana daga cikin sifar annabi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim alli yu'allimuhum alkitab jahilai sanar da su ake yi kuma irin wannan wautar ita ce wautar da banu isra'ila suka yi mutanen annabi musa su kan suna da ilimi allah ya sifanta su da ilimi da yawa a fatatma'una an yi uminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam allahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamu suna jin zancen allah kuma har suna iya yin gyare-gyare da ƙare-ƙare a ciki da rage-rage bisa ga ra'ayinsu to kaga suna da ilimi kenan يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم أن الآخرة هم غافلون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أما تارد هكا سيسكي والنبي إيسا ووتا وجاوزنا ببني إسرائيل البهر فأتوا على قوم يأكفون على أسنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة سيتي دسومي qala innakum ta tajhalun ubangiji ya ce duk bayan abin da muka yi banu isra'ila mun musu mun tseratar da su daga fir'auna mun nutsar da shi a gaban idansu sun gani mun musu kaza mun musu kaza mun musu kaza na ni'imomi amma da muka umarce su su yi hijira daga kasar misra su tafi kasar falastin ƙasar sham da suka zo wani kogi suka ketare to sai suka tarar da wasu maguzawa a gefen kogin su kuma ya akufuna ala asnamin suna ta bautawa gumakansu maimakon banu isra'ila su ce abin tausayi waɗannan mutanen suna yin irin abin da aka halakar da fir'auna dan shi bautar wani Allah amma su kuma basu sani ba su tausaya musu su yi musu wa'azi amma saboda wata sai suka ce da annabi Musa Allah na ilahan kama lahum aliya Musa mu ma kai mana ubangiji kamar na waɗannan man to abin sai ya daure kan annabi Musa ta ina zai bullo musu qala innakum qaumun tajhalun sai kai amma ku dai akwai wawaye Allah akwai wawaye karshen wauta ta kare akan ku Kala a gairallahi allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alamin yanzu ku wani Allah kuke jin zan sa muku a matsayin abin bauta alhalin shi Allah shi ya fifita ku akan halitta to in ba manta ba kuma a baya mun karanta hadisin hurru dan kaisu ko wata rana hurru dan kais ɗaya daga cikin sahabbai ne ɗaya daga cikin yan majalisar sayyidina Umar ne mahaddacin Qur'ani ne kuma shi Umar daman ba ka zama ɗan majalisa a gwamnatinsa sai ka haddace Qur'ani sharadin farko kenan to shi huru dan kaisu dan majalisar sayyidina Umar ne wata rana sai wani dan uwansa ya zo daga ƙauye da ya zo ya ziyarce shi zai tafi gida sai ya ce masa da Allah kai ku na san ai kana da matsayi a wajen sarkin musulmi ina ma dai gobe ka biya da ni fa da mu gaisa kafin in tafi sai ce to ba komai shi yana ganin ba matsala kawai da safiya ta za a je zaman fada ya dauki wannan ba ƙauye suka tafi ashe ba ƙauyen ba kauyen ne zai masa ƙauyenci ana shiga bayan an gaisa da sayyidina Umar ba ƙauye maimakon yi maganganu na kawai sai ya tashi ya hawauta ce ya kai amirul mu'minina mu mutanen kawai fa kun manta da mu baka ba mu abin da ya kama kan zaka zai ta maganganu Umar ya fusata hankalinsa ya tashi jijiyoyin wuyansa suka daga an san cewa ba nan zai ji a jikinsa kan ba nan ya gama sumbatu Umar ya sa a casa shi sai wani alaran ma ya a'udhu billahi ya kama bismillah sai ya kama karatu sai tike da wannan ayar khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin to shi kwa Umar daman duk zafinsa in ya taso in ka karanta masa aya sai kaga kamar ka watsa wa wuta ruwa sai jikinsa ya sanyi kawai sai aka ga Sayyidina Umar jikinsa ya yi sanyi ma'ana wannan mutumin wawa ne yana cikin wawa da Allah ya ce rabu da su kakka tanka musu to shikenan Umar ba zai tanka masa ba da aka suka ce wa kana Umar waqafan Likita kitabillah Umar mai ja ne ya tsaya a duk inda aka karanta masa ayar Allah dan haka jahilci anan ana nufin wauta Allah ya tsare mu da wauta wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a yayi da dai kyakkyawa da mummuna ba za su zama ɗaya ba wadan suka ce alhasana ana nufin addinin musulunci as-sayyi'a duk wani addinin da ba musulunci ba bai isa bai dace da musulunci bai isa bai daidai da musulunci domin wannan shine addinin da Allah ya zabar wa mutane inna Allah astafa lakum dina إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه to dan me zaka hada musulunci da wani addini wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a wadansu malaman suka ce alhasanatu at-tauhid as-sayyi'atu ash-shirk hasana tauhidi sayyi'a shirka to wala ko shakka babu da tauhidi da shirka ba za su taba zama ɗaya ba mai tauhidi da mushriki ba za su taba zama ɗaya ba waɗansu daga cikin malamai suka ce alhasanatu kara kawaici asayi'atu zafi da kaushin hali ba za su zama ɗaya ba da mai zafi da mai sanyi halittar su ba ɗaya ba ce. da mai zafi da mai sanyi ɗabi'ar su ba ɗaya ba ce. da mai zafi da mai sanyi ladansu su a wajen Allah ba ɗaya bane ba ko da kana da ɗabi'ar zafi ka sani mai sanyi kuma ya fi ka a wajen Allah kamar yadda hadisai za su nuna sayyidina umar mai zafi ne sayyidina abubakar mai sanyi ne waye fi abubakar ya fi umar a wajen Allah annabi nuhu mai zafi ne annabi musa mai zafi ne amma annabi ibrahim mai sanyi ne waye fi wani a wajen Allah ya fi su haka manzo Allah ya kwatanta ya ce kai umar zuciyarka irin ta nuhu ce irin ta musa kai abubakar zuciyarka irin ta ibrahim ce irin ta isa su suna da sanyin hali hatta kafiransu ba su yi musu mummunan addu'a ba annabi ibrahim ta yi rabbi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi isa yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك in kai ka azabtar da su to ban da yadda nace bayin ka ne ba zan iya sama baki ba amma wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim ai kai kafi karfin ma azabtar da su dan Allah bai azabtar da kai ba da me ya ragu ma yaf'alu Allahu bi azabikum kana tsammanin shi Allah in ya azabtar da kai wani morewa yi kamar kai ne wani ya ma ka dage kai madundu ka more ai ba haka bane abin to da haka Allah madaukakin sarki ya fifita taushi da sauki akan kaushi da kuma rashin haƙuri Allah ce idfa billati hiya ahsan lallai ka mai da martani da wacce tafi kyau an gane ko Abdullahi dan Abu ce abinda ake nufi idfa bi hilmika jahala man yajhalu alayka mai da martani da hakuri ga wauta ta wanda yayi maka wauta kar ka biye masa yayi maka wauta ka ce kai ma sai kai masa wauta sai a rasa gane waye wawan a cikin ku amma yayi wauta kai kai hakuri to kai ka ɗaukaka a kansa da haka wannan ita ce ɗabi'ar da Allah ya koya wa annabi idfa billati hiya ahsan mai da martani ga wacce tafi in an maka kai wacce tafi ta fuskar alkhairi in an maka mummuna kai kuma kai alkhairi fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ta haka ne zaka ga wanda tsakaninka da shi akwai gaba ka annahu waliyun hamim ya zo ya rikida ya zama kamar waliyun masoyi hamimun mai matukar kauna a gare ka ma'ana ta hanyar haƙuri kana iya mai da makiyanka su zama me masoyanka amma ta hanyar zafin hali to masoyinka ma su ya ka ya zama ba ka da haƙuri duk abin da aka yi ma sai ka rama to me bin ka ma sai ya care ka sai ya washe ka kai ba ka da haƙuri an gane ko to da haka Allah yana gaya mana fa'idar haƙuri ne anan Abdullahi dan Abu ya ce amarahu Allah ta'ala fi hadhihi al-aya bi sabr inda al-ghadab ubangiji ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya da haƙuri a yayin fushi wal hilmi indal jahal da kuma juriya a yayin wauta wal afu indal isa'a da yafiya a yayin munanawa fa idza fa'ala nasu zalika in ko mutane suka aikata haka wannan kyakkyawar dabi'a asamahumullahu minash shaitan ubangiji zai kare su daga sharrin shaitan domin sau da dama shaitan yakan biyo fushin mutane ne dan ya sa gaba su ya sa dan uwanka ya maka laifi kis kai kuma ya tunzuro ka ka ki haƙuri to shi kenan kuma sai gaba ta kullu to sannan wa khaba alahum aduwahum idan dai mutane suka yi hakuri to Allah madaukakin sarki zai mai da makiyansu su zama karkashin su wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wanda ake kimsawa wannan dabi'a illa alladhina sabaru sai masu hakuri a ce da kai idfa billati hiya ahsanu sayi'a to ba wanda ake gaya wannan sai mai hakuri domin in ka gaya wanda bai da hakuri ma ba za ta yi masa amfani ba cewa in an ma mummuna kamar da martani sai ga a wawa ne ni ya yi in kyale kaga an gaya masa kyakkyawar kalma amma ba za ta amfane shi ba sai Allah ya ce wa ma yulqaha ba wanda ake wa wannan ɗabi'a ta idfa billati hi ahsanu sayya illa na sabaru sai waɗanda suka yi hakuri wajen bin Allah wa ma yulqaha ba waɗanda ake kimsa wannan ɗabi'a ta dace da su su amfani da ita illa zu azim sai mai babban rabo domin haƙuri ba ƙaramin rabo bane ba Allah ka ba mu haƙuri wa qala ta'ala madaukakin sarki yace wa laman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur lallai wanda ya yi haƙuri ya yafe kai lallai ku sani wannan yana daga cikin manyan al'amura haƙurin da yafiyar ba kankanan abubuwa bane ba, ne ba. to wannan ta fuskar ayoyi kenan ta fuskar hadisai mala yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace li ashajj abdul qais da ga ashajj wanda shine abdul qais yace inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah alhilm wal anatu manzon Allah yace da ashajju abdul qaisi lallai kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah ma yana son su waɗanne ne alhilmu juriya haƙuri wal'anatu da bi a sannu a sannu rashin gaggawa malamai suka ce wannan hadisin yana da sababul wurud kamar yadda ayoyi suke da sababin nuzul hadisi kuma yana da me sababul wurud dalilin da ya sa annabi ya gaya masa wannan magana shin wani abu ne ya faru eh wani abu ne ya faru abin da ya faru shine shi ashajju abdul qais da shi da mutanen garin su suka yi hijira suka zo madina dan su ga annabi ana isowa madina an zo inda za a sauka daga kan dawakai raƙuma jakuna kawai sauran mutanen gari suka saki dawakansu suka su mutanen suka saki dawakansu da raƙumansu da jakunansu kawai suka taho wajen annabi jakuna ko suka bazama a gari ɗaukin su zo su ga annabi ya sa ko ɗaure jakunan su basu ba ko ƙurar jikin su basu kikkin tsasin shishirya ba suka taho a guje to kaga nan basu yi me ba haƙuri ba basu ba a sannu ba amma shi ko bawan Allah da aka iso Madina aka nuna musu inda za su ɗaure dawakansu sai da ya tsaya ya ɗaura dabbarsa ya shiga ɗaki ya karkaɗe ƙurar jikinsa ya canja kaya to sannan ya taho wajen annabi duk waɗannan bayan sun zo sun dabaibaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi gashi shi kuma ya taho daga baya annabi yana ganin sai ce wannan ma tare yake da ku aka ce tare yaga shi tsatsam su ko ka an kwato daga bakin kura sai annabi ya ce to kai zo nan zo zauna a dama annabi ya ja shi ya zaunar da shi a dama to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tattaunawa da mutanen garin to me ya kawo ku suka ce mun zo mu imani to sai annabi ya ce to zan kafa muku sharuɗa za ku yi imani da ni kuma ku ɗauki alkawarin duk abin da na yarjejeniya da ku ya hau kanku ya hau mutanen garin ku. sai suka ce mun yarda sai shi ku ya ce a'a ya ma'aikin Allah ina da magana annabi ya ce me magana ka ya ce a'a mu yi alkawari da kai akan mu amma mutanen mu wanda Allah ya shirya shi kenan wanda bai shirya ba ba za mu ce mun ɗau alkawari akan su ba sai annabi ya girgida kai ce lalle inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah lalle kana da ɗabi'un da Allah ma yana son su na farko baka da hauragiya kana da natsuwa baka da ci da zuci baka da kaza baka da kaza da haka wannan shine sababul wurud sababin da yasa annabi ya masa wannan shaida ya masa wannan yabo wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi muhalli shahid alhilm wal anatu juriya da bi a sannu a sannu imam nawa ya ce wa ammal hilm kalmar hilmu akan fassara ta sau da dama da al-aqlu cikar hankali wa ammal anatu fahiyar tasabbut ita ko kalmar anatu bi asanna asannu ita ce a tasabbut bin diddigin abu idan labari aka kawo ma karkai saurin dorawa sai kai me sai ka tabbatar gaske ne ko ba gaske bane in kun fasiqun bi naba'in فتبينوا أو تقراء فتثبتوا أن, تقو أن, تصيبوا قوما بجهالة فتزوي على ما فعلتم نادمين وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta hadisi Imam Muslim ya fitar da shi cikin sahihinsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah mai tausayi ne yana son tausasawa fil amri kullihi cikin al'amari baki ɗayansa kowane irin al'amari ne Allah yana son tausasawa a cikinsa sawa'an addini ne sawa'an mu'amala ce sawa'an kasuwanci ne sawa'an gudanarwa ne na gida ko na ofis ko ma a cikin menene Allah yana son tausasawa muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi ya tabbatar mana da sifa daga cikin sifofin Allah kuma suna daga cikin sunayensa shine me ar-rafiqu ar-rafiqu da haka ka iya kiran Allah da sunan ar-rafiqu ya rafiqu urfuq bina ya mai tausasawa ka tausasa mana idan an shiga wani hali na kunci na tsanani domin Allah ya tabbatar da shi a matsayin suna kuma a matsayin sifa ga Allah inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi ar-rafiq ko rafiqun suna ne yuhibbur rifqa kuma sifa ce fi'iliya an gane ko ta ta'allaqu bi bashiyatihi ta'ala muttafaqun alaihi da muslim suka shahid shine rafiqun yuhibbur rifqa wa anha an dai karbo daga nana Aisha uwar mu'minai annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam haqiqa annabi sallallahu alaihi wa yace ya ya aisha a wata nuskar an sa ya aishata wannan kuskure ne ta fuskar li'irabi ya aishatu an gane ko munada alam kenan inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa lalle Allah mai tausayi ne yana son tausasawa to shi ma wannan hadisin yana da sababi me ya jawo annabi ya gaya yana na Aisha haka malamai suka ce shine zuwan da Yahudawa suka yi dinnan suka yi masa sallama amma sallamar ba ta gaskiya ba suka yi kamar sallama suke masa amma suka zage shi cikin kalma madadin su ce assalamu alaika suka ce assamu alaika assamu shine mutuwa halaka Allah ya kashe ka mu huta nana Aisha da ta ji haka sai ta ce wa alaikumus samu wal la'na mutuwa akan ku tsinannu sai manzo Allah ce ya Aisha me jawo haka me zafi haka jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha in suka yi mana mummuna mu musu mummuna daidai ita in musu suka yi mana kayan kara mu musu kayan kara kar mi na itace ba haka Allah ya ce ba wa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi da ka sai annabi ya ce da Aisha inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa ya Allah mai tausasawa ne yana son abu a sannu cikin komai wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi ubangiji yana kyauta ga tausayi kyautar da baya yi ga kaushin hali idan kai tausayi sai Allah ya baka ladan da wanda ya kausasa ba zai samu irinsa ba ko da akan daidai ne ko da akan gaskiya ne an gane ko yanzu za ku haɗa maganar da annabi ya gaya wa wanda ya yi fitsari a masallaci da abin da sahabbai suka yi masa daidai ne duk gyara barna za a yi amma su hanyar da suka biyo mecece mai kaushi mai zafi shi kuma annabi ya gyara barna amma ta hanyar ruwan sanyi ta laluma shi yasa shi kansa mutumin da ya ji daɗin abin da aka yi masa sai ya ce Allahumma rahamni wa raham Muhammada wala tarham ma'ana ahada Allah ni da Muhammadu zaka ji kanmu banda mu ba kowa ya annabi ya ce hajjarta wasi'an Ta sha makance abin da yake da faɗi rahmar Allah za ta ishe ni ta ishe ka ta ishi kowa wa rahmati wasi'at kullu shay amma an ka taka ta takaita ta akai na da akan ka ai ka tare abu mai faɗi me ya ja masa jin wannan daɗi har da wannan addu'a an tausasa masa kuma usulubin da annabi ya yi amfani da shi ko shaka babu ya fi usulubin sahabbai malamai suka ce duk da abin da sahabbai suka yi hana barna ce amma ba ta hanyar da ta dace ba domin in suka hana shi ta wannan hanyar ko ya hannu to akwai cutarwa cutarwa ita ce ba dole ba ne ma hannuwar ta yiwu idan kuwa ba ta yiwu ba to a madadin ya ɓata waje ɗaya a masallaci zai ɓata waje da yawa domin firgitan nan da yayi yana fitsari a madadin waje ɗaya zai bata yanzu suna bin sa yana gudu zai yada fitsarin a ko'ina. ina wannan zai iya faruwa sannan na biyu in ma ya iya jurewa ya dage ya matse fitsarin to za su iya cutar da lafiyarsa domin fitsari da mani da ba haya duk in suka tashi fita dan adam ya rike su ya hana su fita to suna zame masa cuta da haka a likitance ya tabbata da wannan a addinance ya tabbata da wannan shi yasa annabi ya hana su kar su hana shi kar su dakatar masa da fitsarinsa su bar shi ya zube domin yanzu garin rike fitsarin kuma zai iya cutar da lafiyarsa kila yanzu idan ya rike fitsarin kuma ayi ayi fitsarin ya fito kuma ya ki fitowa sai an je an yi wasu ijra'at sihiya ko kuma daga nan fitsari kuma ya ta zuban masa mafitsararsa ta lalace kaga sun cutar da shi sai annabi ya tsawatar musu ya bi ta hanyar laluma kyale shi ya kara fitsarinsa da ya gama sai annabi ya ɗebo ruwa ku zuba kai kuma zo nan kaga wannan wajen ɗakin Allah ne ɗakin bauta ne ba a gina shi dan haka ba an gina shi dan an ambaci Allah ai kaza sai ji daɗi yanzu gobe ba zai zo ba kuma malamai suka ce da an bi ta sahabbai an yadda zai iya fita a guje daga masallaci ma bai yi fitsarin ba ko ya karasa fitsarinsa a waje amma ya dawo ai ba zai dawo ba kuma da daman ɗan leƙen asirin ƙauyensu ne a ƙauyensu aka ji labarin wani annabi ya bayyana abin binni kuma yana kaza yana kaza aka ce wani kai ne shugaban garin dagaci ko hakimi ko bulama je kaka gano mana abin ne mai ake ciki malamai suka ce da annabi ya bari sahabbai sun bashi kashi ko sun kore shi da fitsarinsa in ya koma ƙauyen su zai annabin ma dukan mutane suke kan shiga kuma wallahi mutanen ƙauyen su za su iya bin sa to da haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi da tausasawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi kuma Allah yana ba da lada ga tausasawa ladan da baya bayarwa ga kausasawa ko da cikin aikin gaskiya ne wa ma la yu'ti ala ma siwahu kai Allah ma yana ba da lada ga wanda ya tausasa wa bayi ladan da ba wani abu da za yi kuma ka same shi dan ka kwana kana sallah ka kwana kana azumi mutum sai ya tausaya wa wata halitta sau daya sai Allah ya bashi ladan da ya yanki ya shalle naka kai ba ma mutum ba dabba ma idan mutum ya ji kanta sakamakon haka sai ya samu ladan da kai ba za ka iya samu ba mun karanta hadisin matar da ta je yawon karuwancin ta dawo ba ta taɓa wani aikin alheri ba karuwa ce ba batun wani kwana sallah ko kwana azumi ko azumin litinin da alhamis ko sittu shawwal ko tasuwa da ashura ita duk ba ta yi bata san su ba ma harkar gabanta take sheke ayatta take amma ta je yawon karuwancinta ta dawo ta ga kare yana cin kasa a gefen rijiya alamar kishirwa ta kai shi inda ta kai ta tsaya ta cire rakani karuwancin takalmin ta cire wannan fandumin ki tsirara gyalan ta kulla ta yi guga ta jawo masa ruwa ta bashi take Allah ya ce da mala'iku ku rubuta ta yi aljanna ce kare to ina ga mutum mutumin ma ina ga musulmi ina ga mai kallon gabas yayi sallah ina ga ahlus sunna wal jama'a to kaga ka tausasa wa bayan Allah Allah madaukakin sarki zai tausasa maka irhamu man fil ardi yarhamukum ku waɗanda kuke ƙasa ku tausaya sai na saman ku ya tausaya muku rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa anha daga nana aisha uwar muminai Allah ya ƙara mata yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal tace haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana tausayi baya kasancewa cikin wani abu face sai ya kyautata abu duk abin da za a sifanta shi da tausayi sai kaga yayi kyau domin shi kansa tausayi wata ɗabi'a ce da take ƙarawa abu kyau an gane ko yanzu don Allah tsakanin mage da kare wanne yafi kyau to me yasa mage tafi kare kyau tausayi ita ba ta faɗa za ta zauna da mutane lafiya amma shi ɗabi'a kare in ya zo cikin mutane fa zai addabe su in ta tahabil alaihi yalhas aw tatruku yalhas ko ka taba shi yayi ihu ko baka taba shi ba in tsiyar ta tashi takar ta tashi yayi ma ihu ko ba haka ba sai Allah ya ce zalika masalul ladzina kazzabu bi ayatina faqasusil qasas la'allahum yatazakkaru wannan shine misalin kafirai ba a taba su ba ihu an taba su ihu karnuka ne haka Allah ya ce rabu da su to da haka wannan shi yake bambanta ɗabi'un hatta dabbobin gida da dabbobin daji za ga duk wata dabbar gida in ka ɗauke ta sai tafi kyau akan dabbar daji me yasa haƙuri tausasawa yanzu kaga saniya ba ga ta da zabjejin kafo ba amma wanke tsoron ya matsu saniya kana shayin ka jingina da saniya dauke ka hoto to da Allah ka je ka jingina da kura mu gani kura tana da kaho ne ba ta da kaho irin na saniya amma kai ka san ba za ka je jikin kura ba kuma kura ba ta da kyau me muna da kura saboda ba ta da tausayi hatta a dabbobin dawa haka to hatta a cikin mutane wani yana da fara'a wani kai na sa ne baka dariya sai hamma dan haka annabi ya ce shi tausayi duk inda aka sashi sai kaga yayi kyau sai kaga ya dada kyautata abin in dan adam ne mai tausayi sai ya kyau in dabba ce mai tausayi sai ta kyau in menene mai tausayi sai ya kyau amma komin kyanka in baka da tausayi sai kai muni sai mutane su kika sai ba a san a raɗe ka innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u illa shanahu ba abin da za cire wa tausayi face sai yayi muni ko me shi sawa'an mutum din ne sawa'an dabba ce in dai an cire tausayi sai kaga an cire kyau da ka tausayi shine asalin kyau mu zama masu tausayi dan mu zama kyawawa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa ana abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce bala arabiyyun fil masjid wani mutumin karkara ya zo ya yi fitsari a gefen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a arabi shine mazaunin karkara sawa'an balarabe ko wanda ba balarabe ba wani lokaci muna wata makaɗi da rawa wajen fassara arabi sai mun ƙara da balaraban ƙauye ita kalmar a arabi ba ruwanta da balarabe kawai mazaunin karkara har wasu zaka ji suna ƙarya su ce wai a saudiya ba a karanta al'arabu a shaddu kufaran wani faƙa wai saboda ai asalin masu mulkin saudiya ai larabawan ƙauye ne ba sa so a faɗi wannan yana da irin jahilci ne wani irin sakarci ne al'arab dan ƙauye ko da ƙauyen nan na kano ne ko da ƙauyen nan na katsina ne ko da ƙauyen nan na zaria ne ko na kaduna ko na ko ina ne in dai ɗan ƙauye ne sunanka a arabi qalatil a'rabu amanna wallam tu'minu walakin qulu aslamna sau da dama za ka ji a qur'anance a hadisanci ana ta maganar ƙauye ƙauye yan ƙauye yan ƙauye malamai suka ce wai menene ƙauyenci kafirci ba ne ƙauyenci menene ƙauyanci jahilci fi shine ƙauyanci dan kar ka ɗauka kawai ka zama a cikin tsakiyar binni shine binnanci kamar yadda kuma in kana garin da ba mutane da yawa kuma shine ƙauyanci a in kana da imani ko a gindin fafiya kake dan binni ne kai in kana da ilimi ko a gindin zana aka haife ka dan binni ne kai amma wallahi amma wallahi in kai kafiri ne ko jahili ne kai ko akan dala aka yi naƙuda ka aka haife ka dan kawai ne wallahi dan kawai domin hangen ladin ai ba shiga binni ba ne ba ko da haka binnanci imani binnanci ilimi shi yasa duk annabawa Allah ya ce da su ‘yan binni tare da waɗansu in ka bibiyi tarihin garinsu za ka ga cewa ba binnin ba ne ba a lokacin da suka rayu a wajen makila babu kowa a lokacin da suka rayu a wajen makila kaza yanzu annabi ismail dan binni ne ko dan kauye dan binni ne a ba lokacin da aka kai shi maka aka ajiye shi makan ba kowa daji ce haka mahaifinsa ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus sala wa idza bawwa'na li ibrahima makana albayt wajen ma Allah ya nuna wa Ibrahim map din garin amma lokacin bai zama gari ba daji ne amma tare da haka baka da damar ka ce Ismail dan kauye ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mu aiko ba kafin ka sai maza da muka yi musu wahayi duk yan binni saboda akwai imani akwai ilimi wannan shine sirrin binnanta da ka ka zama mai ilimi kai ne dan binni ka zama mai imani kai ne dan binni in ka hada da iya karya hula kuma binni ya fito in baka iya hada da karya in baka iya hada da karya hula ba wanda ba zai cutar da kai ba zai cutar da kai ba ba ma shakkar da yawa daga cikin magabatanmu yan binni ne amma idan da za a ɗauko maka hotonsu a nuna sai ga karin hularsu amma akwai binnanci tun daga ilimi ga sanin ya kamata ga aiki ga kaza kaza wannan shine Allah ya sa mu dace da aka ja arabiyun wani mazaunin karkara ya zo ko bala arabiyun wani mazaunin karkara ya yi fitsari fil masjidi a masallaci a wata ruwa ya fi da'ifatil masjidi a yankin masallaci domin kada a ce fil masjid wani ya ce duk masallacin ya bulbule da fitsari a bangare ne wata ruwaya ta nuna fi taifatul masjid fasaran nasu ilaihi liyaqa'u bihi sai mutane suka tasammar kamar za su cinye shi fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su da'uhu ku rabu da shi ku kyale shi sai ku suka kyale shi sai suka rabu da shi da ya gama fitsarin sa sai annabi ya ce wa ariqu ala bawlihi sajalan mimma to ku zuba wa ruwansa a fitsarinsa cikin guga na ruwa akan ce sajal akan ce zanub duk guga kenan inda ruwa amma guga idan babu ruwa to ba a ce da ita sajal ba a ce da ita zanub sai dai a ce da ita me dalu dalu fa arsalu waridahum fa adla dalwahu yan uwan annabi mutanen da suka tsinci annabi Yusuf sai suka tura mai ɗebo musu ruwa su sha da ya zo gindin rijiyar da aka jefa yusuf yusuf yana cikin ta fa'adala dalwahu sai ya zira gugarsa wacce ba ruwa sai in ta ɗebo ruwan ta zama zanu ko ta zama sajal to shi ko annabi yusuf da ya ga guga ta shigo sai ya rike ta abin nema ya samu neman mai tseratar da shi yake neman abin da za a zama sababin fitar sa daga rijiya yake da haka sai ya rike yana rikewa ku shi mai guga ya ɗauka ruwa ta ɗebo ya jawo yana jawowa ku sai ya ga yaro amma jarumi ne bai tsorata ba yanzu kai ne ka zira rijiya <laughs> ka zira igiya a ka ga ta taho da mutum ka rike ce dan ruwa ne ka aje ka gudu amma jarumi ne shi albishir ma ya hauyi qala ya ha za guda ku zo guga ta jawo mai albarka abadadin ruwa ta jawo mutum wa asaruhu bida'a Allahu alimun bima ya'malu da haka azzalo in babu ruwa a guga dalu a inda ruwa kai a guga sajal inda ruwa a guga amma dalu in guga babu ruwa da haka sai annabi ce ku ɗauko guga mai ruwa kuma ku ci kota da ruwan sannan ku zo ku zuba malamai na fiƙi suka ce wannan ya nuna yadda ake tsarkake waje idan najasa ta same shi domin akwai malamai fiƙi da suke cewa idan aka yi fitsari a waje kan kai sallah sai ka haƙe wajen da haka in tayil ne in ma siminti ne in mai suka ce sai ka fasa amma da wannan hadisin aka yaƙe su aka ci su da galaba ta annabi ba ca a kwashe ƙasar fitsarin wancan balarabe ba ta kawai a zuba ruwa da in ruwan ya tsotsa shikenan amma ruwan ya zama mai yawa ya fi najasar ko ya zama daidai da ita an gane ko to haka ko da kafet ne yanzu aka yi fitsari a kai ba mu da bukatar sai mun fita mun wanke sai mu kwara masa ruwa in ya tsotsa shikenan sai ka zo ko ruwan bai bushe ba kai sallar ka a kai bayan da aka ce sai ya bushe kuma za ka zo kai sallah eh. sai annabi ya ce fa inna ma istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina an turo ku ne dan ku zama masu sauki ba a turo ku ku zama masu kaushi ba an turo ku ku sauƙaƙa wa mutane ku jawo su ba zo ba turo ku ku kausa samu musu yadda za ku yi musu kora da hali ba wannan ba shine addinin musulunci ba addinin musulunci addinin mu'amala ne addinin tausayi ne addinin janyo mutane a jika ne dan su fahimta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi muhalli shahid inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama yace as-sajalu abinda ake nufi da asajal da annabi yace wa ariqu ala baulihi sajalan mimma imamu nawawi yace bi fathi sini da yi wa sinin fataha sa kenan ba si ba ba su ba al sinin din kuma mara dugo domin sinin in kai mata yaya guda uku ta zama mai. shinu to ba ita ba wa iskanul jimi kuma jinin mun din ai mata dauri saj kenan Wahiyar Dalul dalwul mumtali'atu ma'an ita ce gugar da ta cika da ruwa wa kazalika zanubu haka nan ma in an ce zanub amma idan aka ce dalu to guga ba ruwa kenan amma sajalu ko zanubu to guga da ruwa kenan wa an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kale yace yassiru ku sauƙaƙa kada ku kausasa Imam Nawawi ya ce a cikin wannan kalmar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ake kira dalla dalla domin in ka ce wa mutum kawai sauƙaƙa to in mai hankali ne zai fahimci kana nufin kada me kada ya kausasa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ku sauƙaƙa kuma sai da yace musu me kar ku kausasa da haka kaga yayi musu dalla dalla to sai malamai suka ce me hikimar haka domin manzo Allah yana da hikima yana da fasahar magana ba zai yi magana bai san ma'anarta ba bai san manufarta ba suka ce abin da sa inda ya ce yassiru ya shiru bai ce wala asiru ba sai wani ya ɗauka kawai shi tausayin so ake ai sau daya amma sauran kuma ai ta kausasawa to amma dan a nuna maka tausayin so ake kayi yau kayi gobe ya zama ɗabi'a ka kullum ya zama cikin sa kake to sai ma aka kore maka kaushi kwata kwata sauƙaƙa kwata kwata karka kausasa yassiru wala asiru ku sauƙaƙa ko da yaushe ko a ko ina kada ku kausasa wa bashiru wa la tunaffiru haka nan ma da yace wa bashiru wa la tunaffiru inda yace bashiru ya isa ku yi albishir ku yi abin da zai jawo mutane kusa da ku ku yi abin da zai nuna ku ba masu kiyayya ga mutane bane ba masu nufarsu da sharri bane ba shine at-tabshir abin da zai sa mutane su kusance ka kuma wanda bai sa ka saba wa Allah ba abin da zai sa mutane su fahimci kai mai rahama ne kuma baka saba wa ubangiji ba to wannan shine bashiru ku zama masu albishir wala tunafiru kada ku yi ɗabi'ar da za ta sa mutane su fahimci masu kiyayya ne ku gare su ɗabi'ar da mutane za su fahimci cewa ku masu korar su ne kora da hali wanda ba ɗabi'ar musulmi ba ne kullum musulmi mai sauƙin kai ne don mutane su fahimce shi mai sauƙin kai ne don mutane su kusance shi su samu alherin da yake tattare da shi na addinin musulunci ka wa bashiru ku yi albishir wala tunafiru kada ku kore mutane a wata ruwaya wa sakkinu wala tunafiru ku kwantarwa da mutane hankali kada ku sa musu abin da zai tashi hankalinsu ya kore su ya raba su da alkhairin musulunci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito mahalli shahid yassiru wa la tu'assiru wa an jarir ibn abdullah radiyallahu an an karbo daga jarir dan abdullah al-bajali Allah ya kara masa yadda kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man yuhrami rifqa yuhrami khaira kulla duk wanda aka haramta masa ɗabi'ar tausayi an haramta masa samun dukkan alkhairi in dai baka da tausayi to ka rasa dukkan alkhairi abin nufi kayi babba asara hakan ce an haramta wa wani kaza duka abin nufi an haramta masa babban abu yayi rashin babban abu yayi babba hasara ba karama ba ko me kake takamar kana da shi in baka da ɗabi'ar tausayi to wallahi kayi hasara ba karama hasara ba domin duk abin da zaka samu ta wayancan ɗabi'un bai kai ba abin da zaka samu ta hanyar tausayi in kana takamar kana da kyauta to ai kyauta ma tausayi ce ko kar mu kwatanta da kyauta kyauta ma tausayi ce amma mu kaddara mutum yana da yawan azumi yana da yawan sallah yana da yawan kaza yana da yawan kaza amma ba da tausayi in dai ya ga abin da ya kamata a tausaya zuciyarsa ba za ta tausaya ba wannan ya rasa alkhairi ba karamin alkhairi ba tausayi ba karamar ɗabi'a ba ce Allah yana da ita annabawa suna da ita don haka kuma bayan Allah ku ɗabi'antu da ita duk wanda aka haramta masa tausayi an haramta masa dukkanin alkhairi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisi wa na bi ta radiyallahu anhu an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ausini kai mun wasiya wasiya shine ka gaya min wata kalmar da ko bayan baka nan ko bayan mun rabu in na tuna ta za ta rinka min amfani in na tuna ta na aiki da ita zan samu alkhairi ba karami ba kala sai manzo Allah ya ce da shi la taghdab kada kai fushi to idan an ce kada kai fushi ana nufin kai me kenan kai hakuri malamai suka ce da aka ce kada yayi fushi ba ana nufin kada ya fusata ba ana nufin kada ya biye wa fushi in fushin ya kama shi domin fushi abu ne wanda dan adam baya iya sa kansa ko ya hana kansa lokacin da yake zuwan maka baka sani ba akwai ɗabi'un da Allah ya ɗabi'anta mutum da su da zarar sababin su ya zo ba ma ka sanin sun shige ka yunwa da zarar babu abinci a cikin ka sai ka ji ta kama ka yanzu zaka iya gaya mana ta ina yunwa ta shiga jikinka ka ga shigarta ba ɗabi'a bace wacce zaka je a operation a yanke ta ba halitta bace wacce zaka iya kare kanka a'a wata ɗabi'a ce da halitta da Allah ya halitta da zarar sababin su ya faru sai su shiga dan adam dan adam bai san yadda zai hana kansa su shige shi ba kuma bai san ba ta yadda zai yi rabu da su kwata kwata ba ma zai iya rabuwa da su ba din dimin da'im to da ka suka ce ba zai yiwu ba annabi ya ce kada a yi fushi domin fushi ka ce dan adam kada ya yi shi abu ne wanda ba zai yiwu ba tunda shi ma yana yin sa ba tare da ya sani ba da ka suka ce abin da ake nufi kada ka biye wa fushi shine ma'anar la ta in kai fushin kada ka yadda fushin ya ɗauke ka zuwa ga yin abin da zai jawo maka da na sani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daman wannan shine alamar jarumta iya mallakar zuciya a yayin mai fushi laisa shadidu bi sur'a ma shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab ba karfin kwanji shine karfi ba karfi shine zuciyarka ta tunzuro amma ka iya danne ta ka iya control ɗinta fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa wannan ko ba karamin kyauta ake wa ga wanda ya iya wannan ba shi yasa Nobel din da Allah zai baka kyautar da Allah zai baka ta kolin koli shine baka aljanna in ka iya kontrolin zuciyarka domin rashin iya kontrol din zuciya shi yake kai bawa ga halaka shi yake kai bawa ga hasara Allah ya tsare mu da ka kada ka biye wa fushi to malamai suka ce bayan da za a annabi ya ce masa kada ka biye wa fushi ba tare da ya san kuma fushin yana tasiri a kansa ba mutum ne wanda annabi ya san yana da zafi to sai annabi yake so ya koyar da shi rage zafi to sai malamai suka ce wannan yana nuna ashe in ina da fushi zan iya ragewa ko zan iya ma canja in dawo mai haƙuri ana koya haƙuri akwai wanda Allah ya halicce ka da shi akwai kuma wanda Allah madaukakin sarki ya barka ka koya shi haƙuri din an gane ko da haka wannan hadisi ya tabbatar da haka domin inda ba a iya koya haƙuri inda ba a iya maganin fushi annabi ba zai ce haka ba faraddada miraran shi wannan mutumin ya sake maimaita kalmar ausini shi ma annabi ya sake maimaita masa la ta gadab kada ka biyo wa fushi Allah madaukakin sarki ka samu iya mallaka mu Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon tirsasa kanmu da kanmu a yalla yayin da zuciyarmu ta baci ko ranmu ya tashi ko kuma aka fusata mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito saboda lokaci anan zamu dakata wa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yake cewa dan Allah malam mace ce mai ciki ko mace mai ciki tana yin jinin haila ko sai dai na istihada dan na ji wani malami yana cewa wai jinin ciwo ne kuma ni idan jinin ya zo wani lokacin ranar yake ɗaukewa wani lokacin kuma bayan kwana uku sai ya tafi dan Allah malam ya abin yake akwai saɓani tsakanin hatta sahabbai dangane da shin mace mai ciki tana jinin haila nana Aisha ta ce mace mai ciki tana jinin haila zai iya yiwa mace mai ciki ta jinin haila to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa mace mai ciki ba ta jinin haila in dai mace mai ciki ta ga jini to ba jinin haila sunansa ba ba zai hana ta sallata ba ba zai hana ta komai na ta ba jinin istihaba ne jinin cuta ne suka ce domin asali Allah ya sa haila ya zama alamar rashin ciki ga mace in dai kaga mace ta yi haila alama ce ta me rashin ciki shi yasa aka ce mai eh, idda sai ta yi jini ko in mai jini ce istibra'i ma ai jini ɗaya duk wannan alama ce ta me ta cewa babu ciki da haka malamai suka ce in dai muka ɗauki cewa mai haila mai ciki tana haila to ai mun karya ka'idar abin nan ka'idar eh, eh, eh, idda a musulunci da istibra'i da haka la'alla mu tafi akan wannan magana ta malamai cewa mai haila mai ciki ba ta haila amma jini zai iya zuwan mata in kwa jinin ya zo mata to sai dai mu ɗauke shi a matsayin jinin istihaba wallahu ta'ala a'la wa a'lam wannan shine maganar da tafi karfi ni a waje na kuma daman shine ra'ayin malamai jumhurinsu takarda ta gaba yace malam kayi bayani akan zikirin ranaku ka faɗi na ranar juma'a shine salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowanne zikiri a ranar to malam ragowar ranakun fa daga ranar asabar zuwa alhamis wani zikiri ne yafi a cikin kowace rana annabi bai faɗa ba da haka ba zan faɗa ba na juma'a dai ya faɗa ya ce ku yawaita mun salati a ranar juma'a domin salatin ku ana isar mun da haka malamai suka ce to wannan ya nuna salati ya fi kowane zikiri falala a ranar juma'a amma ba laifi ka hada da karatun suratul kafi shi ma yana da falala a ranar juma'a an gane ko amma sauran ranaku kofa a buɗe take kuma sai ka yi wanda ya sawwaka gare ka kai salatin kai hailalar kai istighfari duka hada Allah madaukakin sarki zai karba amma dai ranar juma'a ta kai kokari ka ci ka ci me zahama kamar yadda ake cewa ko hmm. takarda ta karshe ce assalamu alaikum malam dan Allah ina neman ƙarin bayani dangane da waɗannan kalmomi as-sarsaruna al-mutashaddiquna al-mutafayhiquna as-sarsaruna masu yawan surutu kuma mun faɗa wanda bai da amfani domin ka'idar falyaqul khairan aw liyasmut almutashaddiquna masu musu akwai bambanci tsakanin surutu da musu to at shine musu kuma shi ma muka ce musun mara amfani amma musu mai amfani wajadilhum billati hiya ahsan almutafaihiquna masu kuri kuri an gane ko domin shi kuri alama ce ta girman kai ba wanda ya iya sai kai duk mutane in suna magana magana su bata ba dole a ɗaura ayinka wannan kuri kenan da haka baya daga cikin kyawawan ɗabi'u alamu ne na muyagun ɗabi'u da haka mutum ya rabu da su malam ya kawo su a babin husnul khulqi babin da muka gama karatu a cikin sa a baya wannan shine karshen darasin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi